shiga shugaban na masu najeriya girgiza Dan-dan-dan-dan-dan! ina ma abota kallon wasan damban gargajiya to ku! ko kun san shahararren mai gidan damben nan da ke diye diye Abuja Najeriya Ali Zuma dan Yabo na Bala Shagari na Altina Shehu Kajiji ya sake zakulo muku wasu shahararrun wasannin dambe wanda za a fafata shi ranar Ladi bakwai ga watan 11 shekara 2021 a gidan damben sa da ke diye diye Abuja Najeriya Damban farko za a fafata tsakanin Rabe Bahagon Ebola yaro mai lokaci na bangaren kudu da shagon Bahagon yan sanda waken gizo mai gaggawa na bangaren arewa damban naira ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari biyu sai damba na biyu za a fafata tsakanin dan alin ba ta ka jaki duka na bangaren kudu da autan mamman yaro mai zarci na bangaren arewa shi ma damban naira ɗaya ɗaya har naira dubu ɗari biyu duka za a fafata wannan dambe a gidan damban alizuma da ke diyadi abuja najeriya ranar ladi bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ashirin da ɗaya kuma a ranar kuɗin shiga naira dubu ɗaya ne kacal don haka ma'abota kallon wasan damben gargajiya ku zo ku ba wa idon ku abinci ranar ladi sai kun zo. dan aduma ya waje na kan da cuji mai shan ruwa kwatarnin kura ka zama babban kare abin sa rani uwi ko da mai kare gagata wannan da ba aminci ga za ta